ممنوعا إلا المصلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان <clears throat> إلى يوم الدين ثم أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar rayuwa da lafiya da dama da yake haɗa mu a wannan masallaci a kowane rana ta wannan wata mai albarka yau ma Allah ya kaddari mu sake haɗuwa inda muke dauke da mu na ashirin da biyu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kai shi lafiya ya kuma amsa mana a kuma karatunmu na alkur'ani da muke yi mun shiga suratul ma'arij a jiya har mun karanta ƙarshen aya ta goma sha takwas wanda yau za mu tashi aya ta sha tara wanda kuma ayoyin da muka karanta jiya daga ƙarshe-ƙarshe suna mana bayanin yadda yanayin tashin alkiyama yake da yanayin filin da za a yi tashin alkiyama ɗin sannan daga ƙarshe ya nusar Allah ya nusar da mu ɗan adam in bai yi wa Allah ɗa'a ba ya ji lahira in duk duniya danginsa ne ba za su yi masa amfani ba ‘ya'yan da ya haifa ba za su yi amfani ba iyayen da suka haife shi ba za su yi masa amfani ba abu ɗaya ne zai amfani ka yi wal shi ne aikin kuma wannan aikin ya zama mai kyau idan an samu wannan to shi yayin da ma Allah ya gama koro mana yanayin mutum a lahira da ya ga lahira ya yi burin ina ma a bashi ya dawo duniya ko ina ma a bashi ya ɗauko ‘ya'yansa ko iyayensa don su fanshe shi ko duk wani ma da yake takama da shi a duniya ya fanshe shi daga azabar Allah Allah ya ce a ina aikai sai ka ɗanɗaninta domin me domin ka shagaltu a duniya da tari da san kaga kafi kowa da san kaga kana ƙababa shi ne ma'anar waje fa'awa a yau Allah maɗaukacin sarki yana tufanta mana ɗan adam game da abin duniya sai Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا wannan shine sifan dan adam game da al'amuran rayuwa Allah ya ce innal insana khuliqa halu'an Allah ya yi ɗan adam a sa. halu'an ne mai ne mai haɗama ya ga ya tara abu da yawa Yau ɗan adam yana da kuɗi to za gane cewa lalle wannan ayar Allah ya yi gaskiya duk abin da zai mallaka sai ya mallake shi over har ya zama yana ɓarnatar da shi bai ma sani ba idan abinci ne haka za ki gan shi ya tara a gidansa buhu-buhu idan kayan kawa ne kala-kala kai saboda ɓarnar ɗan adam da wadata wani Allah ya masa wadata baya wanki ya daina wanki shi da wanki sun yi sallama duk abin da zai saka sabo ne kawai da ya yi datti kuma shi kenan sai ‘yan kora su ɗauka su wanke su kuma su gaba da sa amma shi dai ya fi ƙarfin a masa wanki a masa guga a dawo da kayan ya ci gaba da sa idan motoci ne kika je gidansa za ki gansu burjik da motar hawa ramulji da motar hawa talata da laraba hadda ta juma'a da ta idi ta sunan kala-kala wasu kuma an yi abondanin ɗinsu har ciyayi ma suna tsirowa a ƙarƙashin su to haka gidaje wani sai a ce miki duk 30 something state na najeriya ba inda bai da gida saboda tsabar hauka ko ya je wata ƙasar ma ya tamfasa gidan kuma baya zama a ciki kuma bai ba da haya ba kuma inda zai wani abu zai bi da shi ta ƙasar ya sauka ba gidan zai je ba zai je kama mutum mai zama wannan hali dan adam ke haɗama da sanya ga ya tara shi sa Allah yake bal tusiruna alhayatad dunya kuna fifita rayuwar duniya son ku kuga kun tara duniya kamar ba za a mutu ba ai wallahi idan mutum ya san cewa duniyan nan Allah ya ce komai na da ne karewa ne sai ya ji abita a hankali ka tare iya abin da za ka iya amsawa a gaban Allah tun da ɗan adam sai ya amsa kuɗin da ya samu da yadda ya kashi amma irin wannan bayanan duka wani baya yarda da su gani yake kawai faɗa ake in ma fa an yi sa'a ya samu na halal to kashe su fa sai ya yi da gaske balle kuma a ce tun farkon neman ma ba halal kawai ko ta ina ta zo ya ke halal ya ke haram burin ɗan adam ke wannan kuma kowane ɗan adam fa ba wai an ware wasu ba ne ban da wasu a duk ɗan adam haka yake sai dai kawai na wani ya fi wani kuma Allah yakan iya zaɓa daga cikin bayinsa ya sanya wasu su zama masu ƙana'a da gamsuwa da ɗan wanda Allah ya ba su amma ba kowa ba yau ɗan adam yana da kuɗi ya ana raba kuɗi kuma zai sake zuwa da yi a dan a bashi ɗan adam ne yana da abinci a gida zai ga ana raba abinci zai zo a bashi duk wani abu da ake raba wa miskinai sai ka ga masu wadata ma a wajen manya-manyan masu kudin duniya inda suna neman kuɗi don biyan bukatar su ne da yanzu sun daina neman kudi wani in aka ji abin da ya tara wallahi sai ki ɗauka anya ku shi kaɗai ne da ba aljanu a ciki Allah ya tsawaka to haka ɗan adam ne sai dai kuma ta ɗaya ɓangaren ga wata siffar tashi idza matsahu sharru jazua dama haka ɗabi'ar take me sanya samu bai son asara shi sa za ki ga duk mai wayan ya tara to galibi harkokin samun kudinsa babu taron riski a ciki babu asara a ciki shi ko tsarin Allah a harkar kasuwanci ya yadda da samu ya yadda da rashi shi sa duk wata alaka da zaka yi da mutum ta samu kuɗi in kullun samu kake ba asara to shari'a ba ta yadda da wannan ƙa'idan shari'a shi ne a samu yin gobe a rasa shi sa ka sai na fe ko ki sai na fe ko ki sai wheelbarrow ko ki sai mashin ki ba mutum loan kullum a kawo kullum a kawo shari'a ba ta yi da wannan domin kullum na Allah ne kuma Allah bai bayarwa kullum wata za a fita a samu wata ba za a samu ke kuma kullum a kawo miki to shari'a ba ta yadda da harkar da babu asara a ciki ba akwai mutane da yawa da za ki jima ana musu kirari da fata asara to wannan ba daidai ba ne a musulunci musulunci ya yadda da samu ya yadda da rashi kuma allah maɗaukacin sarki haka yake balansin rayuwa wasu akwai wasu babu to ɗan adam iza masa hushen zuwa da an ce wata asara ta dimfaro shi da an ce wata jarabawa ta samu dukiyarsa zuwa an sai kuma ya shiga damuwa ya shiga complain wani wani imaninsa zai kau sai nemi wani moka ko wani malami wai ya masa bincike ya aka yi wannan al'amari ya kasance ya za a yi kuma ba zai ƙara kasancewa ba wannan gaibu ne ba wanda ya yi shi sai Allah wallahi in Allah ya ga dama sai malamin ya ci kudin kai maka wasu kulle kuma abun ka ga yayi wannan gwaji ne na Allah ya gwada karfin imanin bawa dan adam bai san asara shi yasa da Allah madaukakin sarki yake ga wa dan adam game da nema in ka fita nema ka samu ni'ima ne wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith idan ka samu ni'ima ka samu wadata to ka gaya wa mutane musamman masoyanka don su maka addu'a amma idan sharri ne fa ko rashin daɗi aka ce ka kame ka gaya wa Allah to mun yanzu da za ki je kasuwa ki ga ɗan kasuwa a kasuwa ko ba ki tambaye shi ba sai ya samu miki complaint in bai yi ciniki ba ki tun tun da ya zo har yanzu dai Ko ba mu sani ba dai ko nan zuwa ƙarshen ƙarshen rufin kasuwa ko Allah zai kawo ya yi ta complaint saboda bai yi ciniki ba amma da zai yi cinikin fa shi kuma sai ya yi gum baya so a sani saboda an san ya yi ciniki in ta faɗi ga sassa za su masu cin arziki za su mabarata za su shi kuma ba abin da ya tsana irin a ce ga mabukaci ya su tun an yi akasin abin ke Allah ya ce in ka samu ka sanar amma addu'a in ka rasa ka yi haƙuri to mu idan an rasa ne ake yaya ɗawa yau wani inda zai wata biyar yana ciniki musamman yanzu a da ake season za a ce maka season ya zo na samun kuɗi to har season ɗin ya ƙare wani ɗan kasuwan ba zai zo ka gan shi cikin murna da walwala ya ce maka ka ganar gaskiya alhamdulillah mun samu alheri sosai muna ma kan samu ba kasafai ba ne amma duk samun nan da yake yi nan da 'yan kwanaki kaɗan da sallah a ce kwastomominsa sun tsaya to kullum sai ya zo ya ma complain kullum in kin san shi sai ya yi complain alheran da Allah ya bashi duk ya manta Allah ya kare saboda haka dan adam ke idza massahu shawqu jazua wa idza wal alkhairu fa shi kuma manu'a da Allah ya masa alheri ko sai zama marwaci sai ka zo ka gama karanta masa damuwoyin sai kuma yi gum ya ce to duniyan nan ba juyi ne mu ma haka muke fama yanzu lamarin sai dai addu'a kuma gashi nan da kudin dankar amma ba zai iya bayarwa to wannan halin ɗan adam da farko ga kwaɗayi da sanya tara ga rashin yadda da asara ga muguwar ruwa shi ne ma'anan wata hibbunan mala hubban jamma tuna son kuɗi so na gaba ɗaya so ne zai sa ka kwaɗayin tara shi daga ina kake nema ina za ka nema son ka tara ne za ka rika jin zafin koyaya asara ta biyo baya son ka tara ne kuma duk wanda ya buƙaci ne taimakonka ya kamu ba 'yan uwanka ba ba iyalanka ba ba 'ya'yanka ba ba makwabta ba ba dangi ba ba mutanen gari ba Allah ya sauwata wannan halin ɗan adam ne game da kuɗi kowa ba wanda Allah zai sa ta wannan arai sai dai na wani ya fi na wani shi sa na wani ya fi na wani ne har za ka ji ana cewa wani ya fi ya san kuɗi a kowa ma na so nashin ne da ya fito fili ta hanyar yadda yake sarrafa kuɗi da yadda yake neman su da yadda yake tattalin su sai Allah ya ce Allah ya ce illal musalli sai dai masu sallah idan har mutum yana sallah sallah ta gaske to za ta rage masa kwaɗayin duniya za ta rika haɗa shi da Allah subhanahu wata'ala domin yana daga cikin siffofin muminai kiyaye sallah akan lokaci wallazina hum ala salawatihim yuhafizun to su waye masu sallan yaya siffofin su yake ko kawai sallan shi ne lokaci ya yi ka yi alula ka je ka dungura ka tashi ana so in kai ne sallah ne a ga ka sifantu da irin waɗannan sifofi idan akwai taskaro a tattare da kai na game da waɗannan sifofin to ko da kina sallah sallar ba sunanta sallah kina san waɗanda za su sallah a dunkule musu sallar su a wazo musu da ita fuskar Allah ya kiyaye amma mutum na sallah sallah ta gaske to za ta gadar masa da waɗannan sifofi suwaye to Allah ya ce masu sallan da Allah yake ban da su a kwaɗayin duniya su ne waɗanda a game da sallolinsu da'imun dawwamammu ne ma'ana ba lokacin da lokacin sallah zai yi ba su ba sai akwai larura irin ta mata to wannan za ta iya hana su na ɗan lokaci amma da ya wuce za su koma su ci gaba da sallarsu sallah wata ibada ce da yimmiya ta har abadan abada in ka gaba ka yi to uzuri ne ya zo na bacci ko na rashin lafiya amma da lafiyarka kuma ba bacci kake ba da an kira sallah da wure ka tashi kai ko ma samu shiga cikin waɗanda Allah ya ce banda su a talauci Allah ta mu dace na'am والذين في أموالهم حق معلوم Allah maɗaukacin sarki ce bayan sun ba da suna talla to kuma a cikin dukiyoyinsu akwai wani haƙƙi sananne da Allah ya ɗora a kan dukiya shi ne zaka in an ce haƙƙin dukiya shi ne zaka in ta yi yawa idan ba ta da yawa kuma to sadaka ita sadaka ba ta bukatan sai kudinka ya kai adadi kaza ko yaya kake da shi ko yaya Allah ya baki daure ki samawa rabon Allah a cikin wannan kudin kuma a zahiri ne rabon Allah amma a batsi ne rabon ki ne tunda duk wanda ya ba Allah rance Allah ninka masa yake ya zo biya masa saboda haka duk abin da za mu yi wa Allah kar mu ɗauka shi muke yi wa wallahi kawunan mu muke yi wa don haka idan Allah ya ba mutum dukiya mai yawa to akwai haƙƙin Allah na zakka a ciki kuma zakkan nan fa ba wani kuɗi ne mai yawa ba da ake cirewa sai dai in kuɗin ya yi yawa to abin cirewan ma za a gan shi da yawa duk da cewa yanzu juyi-juyin rayuwa ta kai ga masu cire zakkan ma yanzu ba su da yawa saboda nisabin zakkan ya yi yawa ta inda ba kowane ɗan kasuwa ba ne yake da wannan jari yanzu jari da zai baka zakka sai kana juya mafi ƙaranci miliyan kusan goma sannan in ya shekara sai ka raba shi kashi arba'in ka ɗauki ɗaya shi ne zakka miliyan sha tara ba ma miliyan goma miliyan goma sha tara sai mutum na juya su ne yake da misabin zaka in sun shekara sai raba su kashi arba'in ya ɗau ɗaya duk wanda ya bada zakka komi yawanta in kin ji an ce wane ya bada miliyan goma zakka to akwai kuma miliyan talatin da tara a ajiye idan mutum ya bada miliyan ashirin zakka to akwai miliyan ashirin ashirin ashirin har talatin da tara muka duba sai mu ga mai irin wannan kudin me zai ji dan ya ba da zarka ba wani abu da zai ji a kudinsa kuma idan ya yi a hakan Allah sai karɓa ya kuma ninka mata to amma ɗan adam yana da gaggawa yana kan abu ya zo masa yanzu yanzu idan an ci an ajiye masa a lahira sai ga kaman wayo ake mata Allah ya kiyaye to idan an kira zakkan duk da ba babin zakka muke ba balle mu faɗaɗa magana a kanta akwai dukiyoyin da akwai zakka a ciki kaman kuɗi da muke sarrafawa da dabbobin ni'ima raƙuma da shanu da awaki da jumaki da kuma abin da aka noma kayan noma waɗannan kusan su ne manya-manyan abubuwan da ake kira zakka a cikinsu sai abubuwan da suke ba da kuɗi duk abin da za ka shiga kasuwa ka tayar ka samu kuɗi to akwai zakka a ciki gwargwadon yadda kuɗin ya kai gwargwadon yadda zakkan ya ke yanzu na ake gaya mana misalin zakka ya kai miliyan goma sha tara da ɗan wasu abubuwa ma za ki ji an ci to almuhim dai illal musallin inda Allah ya ce banda su a cikin kwaɗayin duniya da tara ta to su ne wanda ba ta wasa da sallah da an kira za su kuma ko mace ce take al'ada ba ta wasa da sallah don da ta ɗauke za ta yi wanka ta yi sallah kuma ba za ta fake da al'adan ba ta daina sallah mun na faɗa kwanaki ba haka kawai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi yawan mata su ne a wuta mafi yawan ‘yan wuta mata ne tsunkin dubi tarkace da shiriritan mata wajen sakaci da ibadar da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora musu ko ba a gaya miki ba za ki iya gaskata wani kuma Allah ya faɗa wa mata ne don su tsara ɗamara su guje ma wannan abu da zai kai su wuta saboda haka waɗannan su ne abubuwan da akwai zakka a ciki tsaban kuɗi ko zinari da azurfa ko haɗi da ake nomawa ko kuma dabbobi da ake kewatawa to sauran abubuwan mallaka na duniya su kuma suna zuwa ne ba a karan kansu ba a kudin da suke samarwa ake cire zakka su ake cewa urudu tijara kayan kasuwanci to kowane da salon da ake cirewa to an cire sai a bawa sai Allah ya Allah yake a ba ma wanda ya roƙa ba ka da shi ka shiga hali yanayin babu gaba ta kulle baya ta kulle to ba laifi ne dan ka aika wa mai kudin anguwarku ko garinku in har da inda sabon zai isa gare shi ka roƙi cewa zakabbanan banan an tashi a saka ciki ba laifi ba ne Allah ya ce wal mahrum as-sa'il shine mai roƙa yayin da bayi da shi wal mahrum kuma wanda talaka ne bayi da shi bai je kuma ya roƙa ba amma an san shi to a bashi don akwai talakan da baya ruko Allah ya sa ya rike mutuncinsa bai leƙe leƙen kuɗin mutane kuma haka annabi yake, ce izhad fi duniya yuhibbuka Allah wazhad fi ma inda nas yuhibbuka nas ka guji duniya sai Allah ya soka ka guji abun hannun mutane su ma sai su soka in kina so ki gane haka ki rabu wata mai kuɗi cikin ƙawayenki ko iyayenki ko ‘yan uwanki kuma duk abin da za su nemi miki alfarma da kuɗin ba kya kallon wani. duk damuwarki ba kya gaya musu to da kansu ba ki jin ana hira suna cewa ka aini ina don haka nake sanwa ne saboda dama bai sa ido a kudinka ba shi yasa so ana kamun talakawa haka waɗanda Allah ya ce للفقراء الذين أفسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغذياء من التعفف talaka maganin masu kuɗi yake musu saboda kamewa idan mutum bayi da shi ba so ake ko da ba zai roƙa ba kuma ya yi dabarar nuna bayi da shi riƙa sa kayan ƙazanta ya riƙa yin wanka ya dai yin wani abu na ɗabi'ar talauci don a gano cewa bayi da shi a talakawan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba haka suke ba suna kamewa ba ta ma yadda su yi roƙon ya tabuhun jahilu azmiya aminar ta'afu ta'arifuhun bitimahun la ya tsalunan nasa ilhafa ƙwandala wannan ba ta roƙa in sun samu sun samu in ba su samu ba a yi haƙuri yanzu idan ake kina da miji irin wannan wanda in akwai za a samu in babu kuma za a yi hakuri to ba lallai fa zaman auren ya dore ba domin matanmu na yanzu kullum akwai ne suke so ba su san babu ba yau za ka dawo da daddare kana complain ba ciniki ba abin da aka samu bai wuce na breakfast ba gari na wayewa kuma ana buga maka wani biyu ko daga sama ne za a ma ruwan kudin Allahu a'lam Allah ya kare Allah yake a ba ma wanda ya yi wuka a ba ma wanda ba yi to kuma wannan ya shafi inda aka ce a raba zakka da inda ba a ce ba ma diga in har akwai bukatar a taimaka musu domin an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a fil mali haqqun fi zakka shin a kuɗi akwai wani haƙƙi banda zakka qala na'am inna fil mali haqqan fi zakka lalle a cikin dukiya akwai haƙƙin da ba zakka ba shine ihsani da alheri da sadaka da sauransu amma haƙƙin dukiya na a tsaftace ta shine zakka shi ta kuma ake bai wa talakawa Allah ya samu dace sai Allah ya ci gaba da والذين يصدقون بيوم الدين الله سبحانه وتعالى yake daga cikin siffofin waɗannan da suke sallah din waɗanda Allah bai sa musu faɗayin duniya ba to su ne waɗanda suke gaskata yau mutu, ita ce yau mai ƙiyama sun yadda akwai tashin alƙiyama kuɗinsu sun yadda ba zai dawamar da su ba ta inda idan mutum ya ga yana da kuɗi ya haɗabu anna malahu akhlada zai tsammanci zai dawama a duniya inda yana da kuɗi ba abin da ya gagare shi Allah ya samu shi saboda haka idan mutum na da kuɗi kuɗi na taimakawa wajen mutum ya manta da lahira ya rika ganin kaman ba za a tashi ba ya rika ganin kaman ya rika ganin kaman kudin za ta kare shi daga malakul maut amma ina abun ba haka yake ba in mutum bai mutu ba lokacinsa ne bai ba in yayi kuma zai mutu kuma Allah zai tume shi don haka waɗanda suka kiyaye sallah da kyau waɗanda suke ba da zakka na dukiyoyinsu ba su yadda cewa dukiyoyin nan sun shagaltar da su da ibada ba su ne suke gaskata ranar zahira su ne suka yadda cewa za a ta da kiyama sai Allah ya sake cewa والذين na yi عذاب ربهم Allah ya ce waɗannan dai masu sallar su ne wallazina min azabi rabbihim mushfiqun su ne waɗanda Allah maɗaukacin sarki yake ɗaga musu ƙafa wajen azaba mana idan mutum yana aikata wasu laifuka amma yana kiyaye sallah to sai ki ga yawan kiyama Allah ya daga masa kafa albarkacin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace farkon abin da za a yi wa mutane hisabi shine sallah idan sallah ta yi kyau sai a ce to je ka sauran ma an daga masa kafa dan haka mutum ya dage da rike yin sallah mai kyau idan mutum yana yin sallah za su zamanto masa garkuwa da katanga daga azabar ubangiji subhanahu wata'ala ko da ku yana da wasu zunuban wannan sallar za ta ceto sauran zunuban ta narkar da su su koma lada da izinin Allah subhanahu wata'ala shine ma'anan wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun sai Allah yake gaya mana yanayin irin azaban ma إنا ما نحبه غير مكنون sun yadda cewa lalle azabar ubangiji subhanahu wata'ala ba a bar amincewa bace ba a bar da zaka yi sakaci da ita bane ba a bar da zaka rika wato raina laifinka bane ka yadda zaka je ka tinkare ta wallahi azabar ubangiji tana da tsanani don haka mutum ya kiyaye ya kiyaye ya daina auna lahira da duniya Allah duniya wurin sharholiya ne amma lahira wurin keke da keke ne ba wani abu sunansa wasa a lahira Allah ya tsare mu daga azabar lahira sai Allah ya ce wallazina min furuji mushafi yana daga cikin siffofin masu sallah in dai sallar suke yi ta gaske su ne waɗanda suke tsara farzojensu mana ba ta aikata zina ba ta aikata maɗigo ba ta aikata liwaɗi Farginsu a tsare ke no go area ne wani, shi sa bature ma yi kira shi private part private part ma'ana da ba mai zuwa sai mai wuri ne ke bantacce to idan mutum yana sallah sallah ta gari za ta tsare masa wannan Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha wal munkar sallah tana hana alfasha da ababan ki munana shi sa wanda bai shirya ba to ba zai karɓi musulunci ba wanda bai shirya zai bauta wa Allah subhanahu wa ba to da wuya ya karɓi musulunci don musulunci wani abu ne da ba munamuna a ciki dole ka tsaya ka yi shi da kyau Allah ya samu zaci sai Allah ya ce illa allah Allah غير ملومين الله مدوكتين da suke kiyaye sallah kuma suke tsara farzozansu ba mai iya mu'amala da shi sai iyalansu iyalansu ne kaɗai suke amfanuwa da shi Ya ce illa ala jiki. azwaj ya shafi maza ya shafi mata ba mai amfani da tsaraicinki sai mijinki ba mai amfani da tsaraicin namiji sai matarsa au ma malakat aymanu ko abin da damammakin su suka mallaka shi ne bayi to yanzu babu su ba wani mutum da zai ajiye mace a gidansa da ke ce wai baiwa ce dole sai dai ya aure ta aure na shari'a idan ya aure ta aure na shari'a ya ajiye ta to wannan shine kare farjin mutum daga aikata zina aikata liwaɗi aikata madugo aikata istimna'i ta dai sauransu Allah ya tsare mu fa innahum ghairu malubi ana duk wanda yayi amfani da tsaraicinsa ga wanda ya cancance shi in mace ce ta yi da mijinta in miji ne ya da matarsa to ba ba su din ba ba ababan zargi ba ne. ma sun yi abin da Allah yake so domin shi yace ku yi aure ku hayayyafa idan ba aure ba hayayyafa in ku an hayayyafa to ba ta hanyar da Allah subhanahu wataala yake so ba to Allah ka raba mu da hayayyafa ba ta shirya ba fa innahum ghairu malumin in sun yi da iyalansu sun yi da bayi to su ba ababen zargi bane ma'ana ba su ma yi laifi ba sai Allah ya ce ni samani da Allah maɗaukakin sarki ce famani bi ta a duk wanda ya buƙaci ɗauke sha'awarsa ta farjinsa saɓanin ya yi da iyalinsa ko bai wata ko kowace irin hanya ce ko motivation ne ya yi da hannunsa ya yi ta wasa da tsaraicinsa har sai ya gamsar da kansa ko ya siyo farji na roba in mace ce ta siyo irin na namiji in namiji ne siyo irin na mace ko ya nemi matar banza ko ya nemi namiji dan uwansa ko ita ma matar ta nemi wace ƴan uwarta duk wanda aka yi shine wara a zali mutum ya nemi biyan bukatarsa ba ga iyalinsa ba ba ga baiwarsa ba wanda ya nemi biyan bukatar saɓanin wancan darasi da aka yi to fa'ula'ika humul adu waɗannan su ne masu ƙetare iyaka kuma wanda ya ƙetare iyaka zai haɗu da fushin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa mai ahalar yake cewa wa yaqifu inda amrihi wa nahi baligi kullum in zai aikata abu to ya tabbata umurnin Allah ne in zai guji abu ya tabbata Allah ne yake baya san wannan abu dan haramun ne a musulunci ka haramta wa kanka abin da ba haram ba sai dai kawai in ba ka so ka ce ba na sha'awarsa amma gari mutum ya taba cewa abu ka za a kai na haramun ne ba zan taba ci ba addinin musulunci bai son haka saboda haka idan mutum ya nemi biyan bukatarsa a wani wurin da ba iyalansa ba ya wuce iyaka wanda ya wuce iyaka kuma fa amruhu mufawwadun li rabbi lamarin sai yana gun ubangijinsa Allah ya sa mu dace sai ma sai Allah ya ce har ila yau za mu gane tasirin sallah a rayuwa in ana kiyaye sallah to masu kiyaye sallah Allah yake wallazina hum li amanati su ne waɗanda in ka ba su amana wa ahdihim ko suka maka alkawari ra'un suna masu lura hankalin suna kan wannan abun kar lokacin da suka ɗiba ya zo ya wuce tun mutumin da in kuka yi abu da shi kuka ajiye lokaci kullum sai ya saba wannan lokacin to ya ciyayi shiga sahun munafukai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafa alamun munafukai guda uku akwai ƙarya akwai karya alkawari akwai an bashi amana ya to wannan da Allah yake wallazina hum li amanati wa ahdihim ra'un sune masu sallar gaskiya sune wanda sallar su take musu amfani kuma dama mun faɗa cewa an dai har sallah za ta yi amfani to tanha anil fahsha wal munkar za ta hana alfahsha kuma za ta hana duk wani abu da shari'a ta ce ba ta so tun zai tsaya ne akan abin da ya san cewa Allah subhanahu ba baya fushi da biyinsa Allah ka tsare mana imanin sai Allah ya ce hakanan dai waɗannan da suke da suke yin sallah ta gari su ne waɗanda idan an yi abu an kira su shaida wani cin hanci baya karkatar da gaskiyar da suka sani fa'imun tsayayyu ne kan faɗan gaskiya in an cuci mutum suka sani aka kira su to tsayayyu ne a kan faɗin gaskiya sai Allah ya sake cewa Allah ya cewa ya dawo da mu maganar sallah ne har ila yau tunda a can ya ce allazina ala salatihim da'imun anan kuma yace wallazina hum ala salatihim yuhafizun me bambancin waɗannan bambancin waɗannan sai sun haɗu ne ma suke ba da ma'anar sallah yadda ya kamata a can an ce da'imun mana ba sa kasala yi wajen yin ta kullum kullum ba za su haɗa sallar yau da ta gobe ba shi ne ma'anar da'imun kullum sai sun yi sallah amma yi hafi fa duk da suna yi kullum kullum to kuma suna kiyaye lokacin kowace kowace a lokacinta ta suke yi wani yana yi kullum kullum amma fa yana yawan haɗa kalloli a lokaci guda idan ya dawo daga kasuwa dama kan ya iso gida an yi magarwa a zahar da la'asar ma a kasuwa yake ma'ana lokacin su ya same shi yana hada-hadar kasuwanci ya manta da yi ba ya zo gida bai yi magariba ba kan yayi wanka ya shirya an yi isha kinan kan kinga banda sallar asuba ba sallar da yake yi a lokaci wannan ba a sa shi cikin masu sallah in har za ka shiga cikin masu sallah to ga kaɗan daga cikin sifofinsu Allah ya gaya mana sai Allah ya sake cewa Allah ya ce duk masu waɗannan siffofi siffofin yin sallah ko da yaushe ba a haɗa sallar yau da ta gobe siffofin masu ba da zakka in Allah ya ba su arziki ba sa kin ba da zaka sannan sifa ce ta masu yadda da akwai lahira sifa ce ta waɗanda Allah yake kubutar da su daga azabarsa siffa ce ta waɗanda suke tsara farjojinsu sai ga iyalansu ko kuma bayi da suka mallaka da damar su. wanda ya yi saɓanin wannan aka ce za a zartar da shi sai kuma masu kiyaye amana da alkawari sai kuma waɗanda suke shaida ta gari sai kuma masu yin sallah a kan lokaci to duk waɗannan gaba ɗaya Allah yake su ne ‘yan aljanna kuma in sun je أنا كرم وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم ابتم فادخلوها خالدين تكسنجي أوفر الجنة ذا أجاني شوى ودنم مثل waɗannan bayin Allah ne da suke kiyaye dokokin Allah waɗannan bayan Allah ne waɗanda Allah ya ba su kuɗi suna cire zakka da dai abubuwa da yawa da ya shafi haƙƙi tsakanin bawa da ubangiji tsakanin bawa da ubangijinsa subhanahu wata'ala Allah ka ba mu ikon kiyaye dokokinka don mu samu kanmu a aljanna Allah ya taimake mu sai Allah ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce, Famalin lazina kafaru ibalaka muhtu'in, me yasa kafuran da suke gabanka suke kai komo, mana suke firgici suke zabura suke guduwa yayin da ake matso da su gaban ubangiji subhanahu wataala me yasa kuma suka tashi gudun yaya suke yi suna gudu ne dama da hagu mana wasu fi dama wasu su yi hagu don tsoron kamun ubangiji subhanahu wataala don haka yau mulkiyama tun ba a shiga hisabi an gama ba wasu suke gane halin da suke ciki kuma suke gane cewa lalle za su tantani azaba Allah ka tsare mu da azaban lahira na'am ayaqama kullu imrin minhum an yudkhala jannatan na'im ayaqma kullu imrin minhum an yudkhala jannatan na'im kowane ɗan adam yana buri a tashi a aljanna mani imciya ko arna da suke ihu a coci in kin tambaye su za su ce miki neman aljanna suke kowa yana so ya shiga aljanna amma fa ba kowa yake aiki irin na 'yan aljanna ba kuma ashe kenan burin mutum ba shi yake ba shi abin da yake so ba abin da yake so ko abin da zai samu shine abin da ya aikata in yayi mai kyau ya gane kyau in bai yi mai kyau ba kuwa duk burinsa da ya ganshi a cikin ni'ima ba zai ganshi ba saboda haka shin burin mutum ne ya ganshi a aljanna ne zai bashi aljanna sai Allah ya ce kalla نعم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون الله يجي كلا إنا أي إن بك بألا ذاك الجنة إن أني طاعة Allah ya dube mu da rahamar sai mana falala ya samu a aljanna idan ko ba mu yi ba dama to mun san ma'awanan Allah ya kiyaye shi sa anan yace ayatma kullu ri'in minhum an yudkhala jannatan ayn yace na kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun Allah yace ai mun riga mun halacce su daga abin da suka sani ne ma'ana rauni malamai suka ce ana nufin rauni Allah ya yi ɗan adam mai rauni shi yasa a wani wajen yake cewa alam na kulukun min ma'in mai ba mu halice ku daga wani ruwa wulaƙantacce ba shi ne ruwan mani wanda yau inda za a gan shi a ƙasa a ce wani ya ɗauke ɗebo shi ba zai ɗebo shi ba face sai yana ƙyama shi sa Allah ya ce kalla zaton da kuke yi na shiga aljanna sakaka ba aiki ba zai yi ba inna khalaqnahum mimma ya'lamun mun halice su daga abin da suka riga suka sani su masu rauni ne sai sun tsaya sun jajirce kafin su cimma nasara amma mutum ya biye wa san jikinsa to haka zai kare a gajiye a wahale babu riba babu nasara a nan duniya babu ita a lahira Allah ya kare mu sai Allah ya ce ولا أقسم برب sarki ce fala uqsimu bi rabbil masharif wannan lamun din malamai suka ce sila ce ko za'ida duk da ce ana cewa alqur'ani babu harfin za'id ma'ana da shi da babu duk daya kamar Allah yana cewa fa'uqsimu bi Rabbin masharib wal magharib ina rantsuwa da Allah nan da yayi duniya ya sanya mata kusurwoyi akwai gabas akwai yamma akwai kudu akwai arewa to wannan ubangijin da ya tsara duniya haka sai ke ce musu inna lafajirun ku sani ya ku kan gararrun bayi Allah yake yana da ikon kama ku yana da ikon azabtar da ku in kun gaba a yi ba to lokacin da ya ga daman ya muku ne bai yi ba amma tabbas laifin da ba a tuba ba yana jiran ukuba daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta tsare mu sai kuma ne على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين الله سبحانه وتعالى يكتوى على أن نبدل خيرا منهم الثاني Allah yana da iko ya canja waɗannan kafiran da wasu ya canja masu sabo ya kawo masu ta'a Allah mai iya yin haɗe don domin shi fa'alun lima yuridu ala an nubaddila kairan minhum wa ma na nahnu masu masbuqin kuma mu ba a isa a tsere mana ba in ji Allah duk mai yin laifi wallahi bai isa ya tsere wa Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma duk mai yin laifi bai isa Allah ya kama shi ya burkusa shi ba a wani wajen Allah madaukakin sarki da ya ce ala an nubaddila khairan minhum wama nahnu bimasbuqin ana nufin cewa Allah subhanahu ta'ala in ya ga dama zai iya kawar da ɗan adam ya kuma ƙera wani ɗan adam ɗin ba irinsa ba kamar yadda ya faɗa a wani wajen la khalqus samawati wal ard akbar min khalqi insan wa min khalqi nas walakin akthara an-nas la ya'lamun halittar sammai da ƙasa sun fi sun fi wahala sun fi tsanani akan halittar ɗan adam don haka ɗan adam yana ta irin halittun nan da suke da jahilci ta inda suke ganin dan su ga su to kamar kaune su a zo da wasu ba wani abu ba ne a ƙin ba da haƙƙin Allah na zarga kaɗai a ƙin gode wa Allah ni'imar da Allah ya yi wa ɗan adam kaɗai na yadda da shi bawa ne na yadda da shi makasƙanci ne a gaban Ubangiji Allah ya ce in kuka yi mun wannan taurin kan ya tabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsal zai canja ku da wasu kuma wasu ba za su zama irin ku ba za su zama masu da'a masu yin abin da Allah yake so Allah ba yana yin halittarsa ne dan yana buƙatar su a'a sai dan ɗan adam kuma ɗan adam ɗin a gwada shi da su Allah ka ba mu jarabawa sai Allah ya ce فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون الله يقول فذرهم يخوضوا برسوا fi ta kutsawa a rayuwar duniya suna sharholiyarsu da suka ga dama wa yal'abu fi tawasannin su suna ganin Allah subhanahu wata'ala bai gani su suna ganin Allah bai san me suke yi ba har zuwa yaushe hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adu fatam sai dai su ga malakul maut akan su ya zo dauke ransu da an dauke ran kuma to ranar tashin kiyamar mutum ta tashi saboda haka cikin mutumin da yake da laifi yake yi aka masa wa'azi aka masa wa'azi bai gyara ba sai a sa masa ido a bar shi da ubangiji ba ana nufin wai ko da yaushe mutum ya ga mai laifi ya kyale shi ba har sai in yayi iyayinsa abun ya gagara to anan kam ya iya barinsa da ubangijin nashi me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana marra minkum munkaral falyubayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga mai laifi in yana da ƙarfi da fawa a kansa to ya hana shi da ƙarfin Allah da fawar da Allah ya bashi fa in lam yastati fa bi lisani in ba za ka iya ba kuma to yi mai wa'azi yi masa nasiha in ka fahimci in kai nasiha amma ba za a ɗauka ba ƙarshe a wulaƙanta ka a ci maka mutunci to sai ka yi masa addu'a ba bi ƙalbi sai ka ci wannan laifin ka ƙyamace shi a zuciyarka ka kuma riƙa yi masa addu'a saboda haka ta Allah yake fazarhu ba ana nufin kwata-kwata karka musu wa'azi ba ne a'a a musu wa'azi a musu nasiha ko sun ki a ce to za ku haɗu da Allah yau mai kiyama sai Allah ya ce, Yawma ya ƙuru na minar ajiya isiran ta annahun ta annahun gina musubi Allah maɗaukacin sarki ya ce, Yawma ya ƙuru juna minar ajiya, ranar nashar kiyama ita ce ranar da mutane za su fito daga cikin kaburransu fira'an a gurguje kamar wani abu ne ya bulluko da su da ƙarfi suka fito fira'an ta annahun ila lusurin kai ka ce an koro su ne su yi gaggawa su zaburo zuwa filin hitabi أي لموقف الحساب ينهضون سراعا زوارانا وفيل حساب هكذا كذا تاسو أبوجين كما الأوكوروس don ba su isa suke zuwa wannan wajen ba mutum daga an fito da shi daga kabarinsa Allah yake sanar da shi ko yake samar masa sanin cewa nan fa lahira ce kuma hijabi aka zo yi da kansa zai zabu da zuwa gunda aka ce za a yi hisabi Allah ka samu zame ce yau mai Ya sai Allah ya tashi cewa khashi'atan absaruhum tarhaquhum lillah ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون Allah madaukakin sarki ya ce. khashi'atan absaruhum idanunsu sun yi tsuru-tsuru sun yi lada a wannan ranar tarhaquhum billa, kaskanci ya mamaye su ko ina saboda sun san an zo yau matubular tsara'i ranar da ake ce musu ji tsoron ka ji tsoron zuwanta ji tsoron ganin ku a cikinta ko ba kafiri ba duk imaninka da yi wa Allah ɗa'anka in dai ka sanya lahira take to da an ambake ta tana iya firgita don mutum abin da ya yi na ɗa'a ai bai da garanti Allah ya karɓa shi yasa magabata idan suka yi ibada babu abin da yake firgita su yake ƙara tsorata su irin jimamun an karɓa ko ba a karɓa ba domin yanzu da mutum ya ɗan yi wasu ibadu na nafira sai rika jin yawa Allah wani abu har ma yana wani tinkaho da wannan yana ga ya kamata a karrama shi a darajar tashi waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wata'ala ranar tashi alkiyama haka za ka gan su a firgice sai Allah ya ce musu ذلك اليوم الذي كانوا يعدون wannan ita ce ranar da ake muku alkawarin haduwa da ita to shi ta zo saura abin da zai faru a ciki saura tashin hankalin hisabi mutum yana tsorace zai tsira ko ba zai tsira ba Allah maɗaukacin sarki ta sa muna cikin waɗanda za su tsira lokaci yana dab da ƙarewa kuma surar ta ƙare su za mu yi haƙuri ba za mu shiga suratu nuh ba sai kuma gobe insha Allah idan Allah ya kai mu gobe sai mu zo mu shiga surar fresh cikin nishaɗi da ƙarfin gwiwa Allah maɗaukacin sarki ya ba mu dacewa abinda muka yi daidai Allah ka bamu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana haza wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad